بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna mana yau goma ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1440 wanda ya zo daidai da 15 ga watan 5 2019 kalanda na Grigori don ci gaba da tafsirin yau insha Allah za mu shiga suratul inshiqaq muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mana albarka a cikin karatunmu muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuran da zamu yi na'am sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim idha as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت نعم wannan sura an saukar da ita a makka ayoyinta 25 bismillahir da sunan Allah mai rahma mai jinkai Allah ya ce idan sama'un shaqqat wato idan idan sama ta kece ko ta tsage Allah madaukaki ya ce idan sama ta tsage kamar yadda wato jabir aljazairi ya yi bayanin cewa yukhbiru ta'ala Allah yana ba mu labari annahu idan shaqqati sama wato idan sama ta kece ai iza tasadda'at sadda'at wa tafattarat idan sama ta kece ko ta tsage sannan sai ta kasance ba ta da wani ƙarfi kuma kaman wato abin nan da bai da kaman girgije fari wanda bai da ƙarfi saboda saukowar mala'iku wannan zai faru ne lokacin tashin alkiyama idan sama ta kyace ta kece ta tsage to a lokacin mala'iku za su sauko mala'iku za su sauko mu je mu haɗu a inda Allah yake so wato wurin da Allah zai zo ya yi hukunci wasu suna kiran sunan wurin ardul mahshar wato wani ƙasa ne wani bangare ne inda Allah zai tara dukkan jama'a to mala'ikun sama na farko za su sauko na biyu za su sauko na uku na hudu har zuwa na bakwai gaba ɗaya za su sauko sannan kuma ga mutane a tsakiya bakin iya gudu ba to ki gudu Allah zai zo ya hukunci lokacin idan wanda bai imani bai duba hankali ya tashi ba inda zai je ba ta inda zai buya ya ƙulul insanu yau ma'izin ainal mafar mutum zai ce a wannan rana ta ina ne zai samu ya gudu ko ina zai samu mafaka akwai inda zai samu ba zai samu ba ga mala'iku sama na ɗaya ga na sama na biyu ga na uku duk sun kewaye na abin nan na biyu na hudu sun kewaye na uku na biyar haka za a zagaya mu gaba daya Allah ya zo ya hukuncinsa fara da dabbobi wanda duk ta zalunci yar uwarta ko ya zalunci dan uwansa a sa ya rama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ragon da ya tunkuri wani rago ko wata tinkiya bisa zalunci haka duk sai an sun rama in za a yi haka tsakanin dabbobi mufa dabba dai bayan an gama wannan hukunci sai Allah maɗaukaki ya ce musu su zama ƙasa Shi kenan su kam nasu ya ƙare to a lokacin kafiri idan ya ga haka hankalinsa ya tashi ya kulu ya laitani kuntu turaba kafiri zai ce a wannan rana ya kaito na ina nima da na zama ƙasa don ya ga dabbobin nan sun zama ƙasa to ba zai yiwu ba dama an tanada wuta da aljanna saboda masu taurin kan nan guda biyu mutum da aljan to haka Allah tabaraka wa ta'ala zai zai zo yayi hukunci haka Allah ya sake gaya mana wato ya ma sharal jinni wal insi يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله زي cewa mutum da aljan ranar tashin alkiyama ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu in kuna da iko kuna ga za ku iya wato ku gudu ku buya ko cikin sama ko ƙasa to Allah ya ce ku je in za ku iya ku gudu Allah ya ce la tanfurun la haka ne ko illa bi sultan wato ba za su iya gudu ba sai da ikon Allah Allah kuma ba zai ba su dama su gudu su tsira ba don dole ne za a yi hisabi a wannan rana wanda hankalinsa zai dan kwanta shine mumini da haka mu aikata aiki mai kyau kamun zuwa wato wannan rana wanda babu makawa dole za mu wayi gari wato mu je gaban Allah sai Allah ya ce wa azinat li rabbiha wa huqqat mana ya wajabta ma Allah ya wajabta ma wato wannan saman kuma dole ta saurara dole ta ji umurnin Allah tunda Allah ya umurce ta da ta kyace ta yage mala'iku su sauko to dole za ta yi wannan biyayya don sammai daga sai duk su da Allah tabaraka ta'ala ya ce wato ga amana ya bijiro da amanansa masammai da ƙasai da duwatsu duk suka ce ba za su iya ba Allah ya ce wa sammai ga amana suka ce ya Allah ba za mu iya ba Allah ya ce wa kasai ga amana za ku ɗauka suka ce ya Allah ba za mu iya ba haka Allah ya ce wa duwatsu ga amana duwatsu suka ce ya Allah ba za mu iya ba shi kenan su mutum kuma suka ce kawo mu kenan ku duba fa abinda sammai suka ce ba za su iya ba kasai suka ce ba za su iya ba duwatsu suka ce ba za su iya ba to amma mutum sai ce ya Allah kawo shine Allah ya ce shi mutum ba wanda ya kai shi yawan jahilci ba wanda ya kai shi kuma yawan zalunci saboda ga ababen da ba su da rai masu sun san nauyin amanan Allah idan mutum ya ɗauka bai sauke ba sun san abin da zai iya faruwa su ba su da rai amma wato sun san girman Allah to amma da yake mutum innahu kana zaluman jahula mai yawan zaluntan kansa ne sannan kuma mai yawan jahilci ne shi mutum sai mutane suka ɗauki amana to yanzu kaɗan ne suka rike amanan Allah kaɗan suka riƙe amanan Allah don haka shi yasa Allah ya ce wa azinat li rabbiha wa huqqat sama din wajibinta sai ta saurara ma umurnin Allah dole ta saurara umurnin Allah wastajabat kuma sai ta amsa ta kece din ta tsagin an gane shine Allah wa ta'ala ya ci da gaba da gaya mana wa izal ardu muddat wa ardu muddat kuma yin gwada mana kan cewa ai wato ƙasa zida fi sa'atiha sai ta ƙara faɗi ta ƙara shimfiɗa ta ƙara faɗi sama da yadda take an gane saboda me saboda duwatsu da sauran halittu duk za su faɗi a kanta tunda za a ninnike komai ranar tashin alkiyama duwatsu za su zama kaman me za su zama kaman ƙura za su zama kaman ƙura duk babu su haka duniya kawai zai zama sai ƙasa gidaje duk sun rushe komai ya kwanta saura mutum da aljan su ne a bayan ƙasa ku suranta yaya girman wannan zai kasance ba gida ba ɗaki bare gida bare kice za ki je ki gudu ki ɓuya duk Allah ya rusa su babu su to haka duwatsu babu bare kice to ke kam idan alkiyaman ya zo za ki ga bayan dutsen bongo to dutsen bongo ma tuni ya sallama ya nike ya zama kura saboda zaman su niƙewan su su zama kura su faɗo a kan ƙasa da sama shi ya sa wato ƙasa ɗin sai ta ƙara faɗi da umarnin Allah don ta haɗiɗiye dukkan wayannan halittun ashe wannan rana ba ranan wasa ba ne kamar yadda muke karatu yanzu kuna gani kaman kawai karatu ne to zai zo da zaran mala'ikan ɗaukar rai ya zo ma mutum to mutum zai gane lallai ashe abin da ake karantarwa ɗin nan gaskiya ne to ya kamata mu tabbatar da shi gaskiya a cikin zukatanmu tun kamun lokacin ma ya zo Allah maɗaukaki ya gafarta mana ya ce to haka ƙasa za ta koma an gane sai ya ce wa asbahat ƙa safsafa shikenan ƙasa za ta wayi gari ba komi a kanta a shimfiɗe kawai kowa na gudu za mu je inda Allah tabaraka wa ta'ala wato yake bukata inda Allah maɗaukaki zai mana hukunci to hatta wanda yake cikin ƙasa ƙasa ba za ta bashi ba ko shekaru miliyan nawa mutum ya mutu aka binne shi a bayan ƙasa dole zai fito shine Allah maɗaukaki ya ce wa alƙat ma fi hawa ta kallat. ƙasa za ta jefa ta fitar da dukkan abin da yake cikinta wa khallat sai ta zama babu kome kuma a cikin duk nauyin kamar da muka karanta a cikin suratul zalzala wa akhrajatil ardu asqalaha to asqalaha din duk nauyin da yake cikinta mutanen da aka binne tun zamanin annabi adamu alaihi salam har zuwa wanda za a binne na ƙarshe a duniya to ƙasa za ta amayo da shi gaba ɗaya sai zanto kuma a cikin ƙasa babu kome in zanto a cikin ƙasa babu kome kowa ya fita shi yasa ya ce wa alqat ma fiha ai ma fi batniha abunda ke cikin ƙasan min amwatin na matattu ababen da suka mutu ƙasa za ta fitar kamar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan jikin mutum zai ruɓe. jikin mutum zai rube sai kashi ɗaya tak a jikinmu wannan kashin shine ba zai rube ba kome yawan shekaru za a iya in an binne mutum ya daɗe in an tone wurin ba za a samu komi ba in ba a yi sa'a ba ma ba za a iya ganin kashin ba to kashin shi kome daɗewansa a cikin ƙasa ba zai rube ba wannan kashin shine kashin da yake saman duburan mutum kashin da yake saman duburan mutum baya rubewa a kai ne Allah ta baraka wa ta'ala zai gina halittunmu gaba ɗaya to ku ga ikon Allah duk sauran ƙasusuwan mutum za su rube amma sai wannan kashin kawai kuma babu wani abin nan wani sinadari ko wani abu da aka zuba masa babu wani magani ko wani abu da aka zuba saboda wai kar ya rube Allah ne kawai ya bada da umarni ya ce wannan kashin kar ya rube kuma ƙashin ya zauna har abada ba zai rube ba to haka mutum zai zama wannan na ta wannan na fita wannan na wannan na fita wannan na bi yana kokarin fitowa kina ta cewa bai yi sauri fita ba ni wuri ita ma bata gama wannan ma yana cewa wannan ma yana cewa to don haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah saboda wannan rana mu samu sauki duk wanda ya aikata aiki mai kyau to a wannan rana in Allah zai samu sauki Allah maɗaukaki ya sanya mu a ciki haka shi yasa <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala yace mana haka wata takhallat ai amma kana fi batniha ma'ana duk abun da yake cikin ƙasa ƙasa za ta fitar sannan abun sai ya bar cikin ƙasa gaba ɗaya yanzu ƙasa ya zama babu komai a ciki ƙasa ya zama babu komai hatta ƙasan Allah tabaraka wa ta'ala ai zai canza ƙasan haka Allah ya gaya mana yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi ko um ranan da Allah wa ta'ala zai musanya wani kasan da wannan kasan haka kuma saboda shimfiɗa wani ƙasa don Allah wa ta'ala ya bayyana yayi yi hukuncinsa Allah ya samu cika da imani sai mai Allah ya ce mun karanta wa azinat li rabbiha wa huqqat wa azinat li rabbiha wato har yanzu dai kasan nan ta ji umurnin ubangijinta ta karbi umu ta ji umurnin ubangijin ubangijinta Allah wa ajabat kuma ta ansa da Allah ya ce ki fitar da abun da yake cikinki to lallai ta ji kamar yadda sama ma ya karbi umurnin Allah ya kyace shi ma to haka wannan ma wato <clears throat> za su ji umarnin Allah kuma za su ansa ji kuma wato ji wanda zai haifar da ansawa da kuma yi wa Allah da'a idan Allah ya ba su umarni kaza to ƙasa za su ji umarnin sammai za su ji umarnin sannan kuma za su yi wa Allah biyayya za su yi wa Allah biyayya su karɓi wato umurnin da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya bayar saboda me saboda wato abin nan kiyaye Allah da kuma sanin girman Allah sai Allah ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi Na'am, wato shi mutum abun tausayi ne ma mu. shi mutum abun tausayi ne mutum yana cikin wahala kullum kullum mutum yana cikin wahala Allah maɗaukake ce ya ayyuhan ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam ya ku ‘ya'yan annabi adam alaihi salam innaka kadihun ila rabbika qadhan lallai kaifa kana cikin wahala kana cikin wahala aikin wahala dare da rana mutum yana cikin wahala in ji Allah har sai yaushe mutum yana cikin wahala wahala wannan wahala daga wannan wahala zuwa wannan wahala daga wannan wahala zuwa wannan wahala innaka kadihun ila rabbika qadhan haka Allah madaukaki wato ya gaya mana lagad khalaqnal insana fi kabat Allah ya ce ya halice mu cikin wahala hali zuwa hali yanayi zuwa yanayi kina fitan cikin wannan yanayin kina shiga cikin wannan yanayi don haka wani hutu mutum yake da shi yaro tun yana cikin mahaifiyarsa yana cikin wahala ana busa masa rai shi ma ya fara ɗanɗana wahala ko yaya saboda zai jin yunwa saboda zai jin yunwa zai iya rashin lafiya a ciki yana cikin mahaifiyarsa zai iya jin yunwa zai iya rashin lafiya da haka shi yasa lokacin da yake jin yunwa dole mahaifiya ta nemi abin da za ta ci shi yaro yana cikin wahala mahaifiya tana cikin wahala ana haifo shi zuwa duniya yana fara zuwa kan ya sauko kan ya sauko ma tukunna ga shedan shedan zai zo gefe sai ya mutsile shi tukunna ya ga daidai bayan kugun shi nan sai ya mutsili jariri shi shedan kenan jariri ma baku bari ba Bareke. ya za mu ƙara sato tunda wanda za a haifa yau ma shedan bai bar shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce yaro idan aka haifi yaro kukan nan da yaro yake yi na farko din nan shedan yake zuwa sai ya duba daidai ƙugunsa sai ya mutsili yaron kamar cewa yauwa ka zo ba muna nan yaro sai ya yi ta kuka ke baki sani ba sai in an karantar da ke ko an karantar da mu kaman haka sannan idan mutum ya ji sai ce to annabi ya ce kaza kaza kaza sallallahu alaihi wasallam to ku duba tun yaro bai san komai ba ya fara shan wahala ko bai fara shan wahala ba ya fara shan wahala sannan haka za a ci gaba da renonsa ba ruwan rashin lafiya cewa shi yawa ka haihoshi shi in ya ga dama ma sai ya zo da cutan shi sai an haifo shi da kaza da kaza da kaza da kaza jariri wanda bai kai ko sati biyu sati uku ba ko hudu ai ta masa allura ko babu ana fasa abun nan din jikinsa shi sai fashe da kuka ya, fara shan wahala ko bai fara shan wahala ba ya fara shan wahala to haka zai ci gaba in ya yunwa kuka rashin lafiya akwai shi akwai rashin lafiya akwai kishiruwa akwai kaza yana ta wahala bayan mutum ya girma kuma ya tashi daga wancan zangon sai mutum ya ga kama an samu sauƙi to zai sake shigan wani wahala ne kuma daban mutum na mallakan hankalinsa yaro ya fara hankali ya san wannan da kyau wannan babu kyau to yanzu za a fara jibgansa ne in ya yi laifi amma kamun wancan lokaci abinda duk yayi za a ɗan kau da kai ya yi wa mahaifiyarsa fitsari ba abin da za ta ce ya yi wa mahaifiyarsa bayan gida ba abin da za ta ce saboda jariri ne amma yaro ya kai lokacin da yake da wayo zai iya cewa zan yi kaza ko ina ji kaza ba rashin lafiya ba ba rashin lafiya ba ba kuma cikin bacci ba haka kawai ya zai zauna a kanki ya sula miki fitsari zai sha lafiya zai daku yanzu da ya fara wayo ga wani wahalan da ya shiga kuma to haka idan mutum ya kai ga balaga to an sake buɗe wani shafi kuma na wani wahalan kuma daban yanzu hankali ya shiga kina son wannan kina son ki aure kina son ki kaza kina son ki karatu kina son ki kaza kina shi an shiga matsaloli dai daban-daban kuma na wannan zangon kina gani in kin yi aure an yi karatu shikenan ya wuce kina auren kuma an sake bude wani babi wani shafi kuma na daban na rayuwa shi kuma abin da za a iya ake fuskanta a lokacin kuma daban da na wancan to haka ake cikin wahala mutum yana nan har ya zo ya tsufa ya shiga wani wahala kuma har wani lokaci mutum ya jima kai shi kamar in ya mutu ma da ya huta ko ba haka bane ba to shi yasa Allah ya ce ya halicci dan adam wahala cikin wahala to ku gaya mini yaushe muke da jin daɗi in kuka lura hakika babu wani jin daɗi Abun da zai sama mutum jin daɗi kawai shine in muka yi imani da Allah muna bauta ma shi Allah maɗaukaki to wannan sai mu samu sauƙi saboda duk wani abun da ya zo na wahala zaki mayar wa Allah duk wani abun da ya zo na jin daɗi zaki gode wa Allah shi yasa Allah ya ce mana ya kai mutum ya kai ɗan adam innaka kadihun ila rabbika qadhan an gane kullun kana cikin wahala har zuwa wani wahala shi yasa Allah tabaraka wataala ya faɗa mana wannan har zuwa yaushe mutum yake cikin wahalan nan yana cikin wahalan nan har ya haɗu da Allah tabaraka wataala har ya haɗu da Allah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi haka dai ana ta wahala a shiga nan a fita nan a shiga nan a fita nan har a wayi gari sai a ce jam umayi yake nan ya hadiza gumayi na'an dai <laughs> na'an magana ya wuce masu kuka su yi kuka na kwana uku ko yana wuce kwana uku ya wuce eh? na bakwai ana reserving wata tana ajiye kukanta ne sai ta je taziyan tukunna sai ta danna botin na kukan sai ta dan caccaka kuka minti kaza sai ta ce Allah ku jam tana fita kuma sai ta ci gaba da tadinta ko ba haka yake faruwa da mu ba to wasu suna ajiye kuka ko bayan wata ko bayan wata biyu duk lokacin da ta zo taziya to za ta dan bada nata rabon saboda kar a ce uboyai um, fa hayya uda mai baiwa da mako wari ko gite mako bojai to ai ba shi bane 'yan uwa ko eh ba shine zai nuna cewa mutum ya ji wannan mutuwan ba zuwa da aka yi da ta yi addu'a da aka yi mamamaci wannan shine almuhim ko ba haka ne, ni na ga wata wata rana za ta je taziya muna cikin gidan mahaifiyarta da ta zo sai ta ce wa mahaifiyarta ka wodin yiri luttina akwai abincin da ya rage aka ce eh sai ta tambayi mahaifiyarta wodi panadol na sai ta ce a ba da ba da panadol sai ta cire kuɗi ta ce a je a siyo mata panadol mi an lito me fofodo mi voyan masin wani ta je taziyan za ta yi kuka sosai don haka za ta dawo da ciwon kai da yunwa <laughs> mata ku yi abu don Allah mun gane mafi yawa gaskiya kuna abu ba don Allah ba sai ba hafiye zan taɓe biya a wai shine matsalar mu ko ba haka bane duk abin da zaki don a ce baki da lada so ki abu don Allah in ya so a yaba in ya so kar a yaba ke dai ki san kin yi tsakaninki da Allah kawai Allah da kika yi don shi to ya tanada miki ladanki ba shi kenan bane ba akwai goninta da zaki a duniya ba zage ki ba ba abun da zaki ba zaki taba wa mutum goninta ba duk abun da kika yi Allah madaukaki ya gafarta mana duk da cewa cikin maza ma akwai amma ni yadda na lura ku ne kuka fi yawa <laughs> a cikin wannan matsalar tabe zar tabe biya mi wadai Allah ka gafarta mana shi yasa malam sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullukum yaghdu dukkanku kuna za ku wayi gari ko kukan wayi gari daga cikinku akwai wanda ke sai da ransa ya, ya, ya kubutar da ransa ya ‘yantar da ransa daga wuta daga cikinku kuma akwai wanda ke hallaka ransa Dukkan mu muka wayi gari ba ma wuce wannan In ma ko mu yi abu don Allah don mu samu wato abin nan lada mu kubutar da kanmu daga wuta ko kuma mu hallakar da kanmu da kanmu saboda kowa ya san abun ba wanda bai san daidai ba watakila sai ƙananan yaran nan amma a ce wannan laifi zunubi ne wannan ba zunubi ba ɗo hakke on ɗo na hakke ɗo na hakke bai biya guɗa yau ta da anda zai yi ba zai yi ba sai dai ƙananan yaran nan watakila su ma da ake karantar da su a islamiyya za su iya gaya wa mutum kaza ba kyau kaza yana da kyau kaza ba kyau kaza yana da kyau da haka kar mu yarda mu wayi gari mu kasance cikin waɗanda za su halakar da wato abin nan kansu mu zama cikin waɗanda za su kubutar da kansu daga azabar Allah to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya kira dan adam ya san cewa kana wahala cikin wahala har zuwa lokacin da zaka haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce mun karanta فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله يسنيا متكين إلي وإنا متاني الله كغافر تامنا الله يجي fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi amma wanda aka bashi littafinsa da ta hannun daman shi wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama li'annahu saboda shi hawal khair wala sharrafi littafin ya tattare alkhairi babu sharri a ciki da aka shi yasa za a bashi littafinsa ta hannun dama duk wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama ai an sani a wannan sura sai Allah ya ce wanda duk aka bashi littafinsa ta hannun dama fa saufa yuhasabu hisaban yasira wannan za a masa hisabi hisabi kuma mai sauki Allah ka sanya mu cikin su wanda duk aka bashi littafinsa ta hannun dama to hisabinsa za a masa sauki sauki Aisha Allah ya kara mata yarda tace ai wannan sama-sama kawai za a duba inda Allah maɗaukaki zai bi kome keke da keke to ba wanda zai sha ko akwai Allah biya fuci tan ko dume daga yanda yawar gujota kugal mai wada a ce Allah zai binciki kome da mutum ya balaga har zuwa yanzu har zuwa ranar da zai mutu ai abun ba zai yi kyau ba shine Aisha tace to Allah kansa zai yana sawwaka wa mutane idan aka kai aiki mai kyau kika yi imani to idan aka zo sama sama hakan nan za a duba sama sama sama haka hisaban yasira mutum ba zai wahala ba to ba shi yasa wata aya ma ce mana idan aka bashi littafin sa da hannun dama me zai gaya wa mutane وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت عني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية الله ما دوكك يتي منا وأما fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi a wannan aya wanda duk aka bashi littafin sa ta hannun damansa me zai ce ha umukra'u kitabiya tun ba tambaye mutum ba ma tun ba tambaye ki ba sai ki ce ga littafina na ha umukra'u kitabiya ku karanta littafina. saboda kin san cewa abun da yake ciki na alkhairi ne so da haka kin karanta an baki abu na alkhairi to kina son kowa ma ya sani baki damu ba kowa ya sani to ko a duniya ba haka idan mutum ya ci jarrabawa ba idan mutum ya rubuta jarrabawa ya ci jarrabawa aka bashi result in ya hada aaa result mai kyau to ko ba ku tambaye shi ba ba yadda za a yi ta zauna har ta tashi ba ta kawo muku batun result har ta nuna muku ba idan ta mukule ta mukule kuka kasa ganewa ka exam din banan nan sai a hankali wai amma na ji an ce an ci sosai ko ana in kun ki ganewa to can an juma result din za ta fitar sai ta ajiye kamar ta manta haka ba dai za ku gani ba kam sai ta ajiye ta bude saboda me saboda result yayi kyau saboda result yayi kyau tun ma ba tambayi mutum ba kina farin ciki kina dariya kan ki dawo gida kin buga waya ma in kina da waya kin ga kowa na ki result an fodi result an fodi result an fodi na yi kokari annan zaki ce na yi kokari mi habdi result an fodi to amma in aka sin haka ne fa za ta fara cewa mallumin da hallube wallahi <laughs> ce malaman nan mugaye ne ai ta kada ni ai ya kada ni malam wani ya kada ni ai odo iyam o odo iba to an san abu ba kyau kenan idan aka tambaye ta a gida noi ba ba ku rizol ba ne sai biya a ah, report card mai he wadu ba wai sai sati fere hudu an diko report card mai mufti ta san menene yake cikin report card din da aka dole ta dinga wa iyayenta kwana ta san bata kawo mai kyau ba to wannan ma daga duniya kenan ko to haka haka alkiyama shi yasa a ayan da ya karanta mana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya ce ya tabbatar fa shi da ya tabbatar lallai lallai yayi imani Allah tabaaraka wa ta'ala dama ya alƙawari mutumin da duk ya aikata aiki mai kyau to zai samu sakamako mai kyau don haka shi ya haɗu da sakamakonsa an ba shi sakamako mai kyau sai Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya shi wanda yake da wannan littafi ta hannun dama yana cikin rayuwa <clears throat> rayuwan da Allah tabaraka ta'ala ya yarda da rayuwan kuma shine aljanna da haka yan uwa mu yi kokari mu bi Allah saboda mu samu littattafan mu wato ta hannun ta hannun dama ina fata an gane shi yasa anan yace mana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sannan bayan a masa hisabi hisabi mai sauki wayan kalibu ila alihi masurura Allah ka sanya mu ciki zai koma zuwa ga iyalansa aifil jannati a cikin aljanna mutum har cikin aljanna ma fa kenan zaki koma har cikin aljanna Allah ka sa muna ciki to anan yace fil jannati wahum wahumul hurul ain sune hurul ain wan nisa wan nisa'il mu'minat da kuma mata mu'minai da zuriyarsa gaba daya idan mutum ya samu har takarda mai kyau din nan zaki dawo cikin aljanna wajen mijinki kina farin ciki saboda littafi da aka baki ta hannun dama sannan wurin ‘yan uwanki duk za su san wannan kuma za ki iya ganin su kuma za ki iya nuna musu kowa yana farin ciki ba wai kawai da kin karɓa ke ki wuce aljannan ki ko shi kenan ba a'a wayan kalibu ila alihi masurura yana mai farin ciki zai koma zuwa ga iyalansa to haka da kuma ‘yan uwansa ya ce anan nan da matan muminai haka kuma da zuriya mutanen kirki wayanda Allah tabaraka wata'ala ya hada su a cikin aljanna saboda dukkan mu Allah zai hada mu wato a cikin aljanna ina fata an gane yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mahaifi ko iyaye da yara idan su iyayenmu suka samu aljanna ya fi namu mu kuma sai muka samu aljanna ƙasa da nasu to wata rana Allah maɗaukaki zai sai ya ɗauki yaran nan idan ya ɗauke mu sai ya kai mu gujen iyayenmu saboda ke ma ki je ki ɗan huta ko tunda aljannan ki bai kai nashi ba ku ga wannan rayuwan sai Allah ya ɗauki yaran ya ɗauki wa iyaye abin nan ya je ya haɗa su da iyayensu ya je ya haɗa mu da su kenan in iyayenmu sun samu aljanna wanda ya fi namu to ba za a bar mu haka ba Allah ka mu aljanna shi yasa kullum muke karantarwa malamai suke cewa mutanen kwarai duniya ba zai yaudare su ba har su rabu da lahira saboda irin wannan wato rayuwar Allah ka ba mu aljanna a ƙarƙashin wannan bayan ya karanta wannan da kuma bayani da muka yi na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai hada kowa da zuriyarsa sai ya kawo fadin Allah tabaraka wa ta'ala wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم wannan shine aya da malamai suke kafa hujja da shi wallazina amanu wayanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyatuhum zuriyansu zasu bi su wanda duk ya aikata yayi imani ya samu aljanna to zuriyanki ma zasu bi ki da yardan Allah wanda duk da ya aikata aiki mai kyau ya cancanta shiga aljanna to za su bi ki ba wai in kin mutu a nan anan shikenan kin rabu da wato zuriyanki ba ba za ki rabu da mai ba da zuriyanki ba to haka ma hakan nan zuriyansu da imaninsu saboda imanin da suka yi su ma to da wannan imani alhaqna bihim Allah ya ce za mu riskar da su za mu haɗa su da zuriyansu daka kowa ba zai rabu da zuriyansa ba in dai mun aikata aiki mai kyau da zuriyar mu din da shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ya ladzina amanu taqul ya ayyuhal ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah yake ta kiran mu mu kiyaye kanmu da iyalanmu ga barin shiga wuta don mun samu da mu da iyalanmu muka tsira ba mu shiga wuta ba to Allah zai saki hada mu kuma Allah zai saki hada mu malamai suka ce a mutum zai iya tuna duk wani abu na duniya amma banda abin da zai bata wa mutum rai duk wani abin da zai bata ma mutum rai ba za ki tuna ba amma abin da duk zai daɗaɗa ma mutum a duniya wanda in mutum ya tuna ran shi ba zai ɓaci ba za mu iya tunawa an gane allah maɗaukaki ya ba mu aljanna to wannan bangaren kenan kun ga su suna cikin zaman lafiya sun samu alkhairi ɗayan ɓangaren nan kam allah ya tsare mu da su sai allah ya ce وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا ثبورا إنه ظن إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا wannan bangare na biyu wa amma man utiya kitabahu wanda aka bashi littafinsa ai littafin aikinsa aka bashi ta ina Allah ya ce wara'a zahrihi ta bayan bayansa domin wanda ya aikata aiki mummuna wanda za a bashi littafi ta wannan hanya to shi hannunsa ne za a fasa ta cikinsa a fitar ta bayansa to ta baya hannun zai fita ta baya to ta baya za a ba ma mutum littafinsa wanda aka yi masa haka ai an san babu kyau da haka za a bashi wannan shi yasa ce mana za a daure hannunsa na dama ma unuqihi hannunsa na dama za a daure da wuyansa sannan wa takhruju shimal sai a fidda hannun hagu kuma shi kuma za a fitar da shi wara a zahrihi sai a fitar da shi ta bayansa hannun dama za a hada da wuyansa sai a daure sannan hannun hagunsa kuma za a fitar ta bayan bayansa haka idan aka fitar ta bayansa to tanan kawai za a mika masa littafinsa shi an gane to da ya ga wannan ya san babu kyau duk wanda aka bashi littafinsa ta nan ai kun san abun bai yi kyau ba don haka sai ce fasaufa yad'u ko fasaufa yad'u subura da sannu shi wannan mutumin da aka bashi irin wannan wato littafi ta hannun hagunsa yunadi zai yi ta kira halaku zai ta kira halakansa halakansa halakansa cewa ya halaka ya halaka ya halaka haka zai ta faɗi saboda ya san abin ba zai yi kyau ba da haka mu ji tsoron Allah mu aikata aiki mai kyau wayannan da za a ba su irin wannan littafi mutane ne fa tsakanin mutane da aljanu su ne za a ba su wannan littafi ba ruwan Allah kuma in baki aiki mai kyau ba da haka mu kiyaye Allah mu yi aiki mai kyau haka bai isa ba wa yasla sa'ira Allah maɗaukaki zai jefa shi a cikin wutan sa'ira wuta mai kuna mai tsananin kuna za a jefa shi a cikin wutan wannan wutan ya ƙona shi ya cire namansa ya sake dawowa ya sake ko haka abun haka zai ta tafiya ranar tashin alkiyama idan ya cinye ya kwaye fatan gaba ɗaya sai a sake mai da fatan in ya kwaye fatan gaba ɗaya sai a sake mai da fatan haka Allah maɗaukaki ya gaya mana Allah ya ce ranar tashin alkiyama a cikin suratu Ali Imrana idan fatan ya kwaye nisa'i ko Allah zai sake dawo da wannan fatan haka za a ci gaba da azaba haka za a ci gaba da azaba Allah madaukaki ya tsare mu to don haka shine malam yace wal iyazu billah muna neman Allah madaukaki ya tsare mu da irin wannan azabar shi wannan mutumin innahu kana fi alihi shi ya kasance a cikin iyalansa fi duniya <clears throat> abin da ya kasance a cikin tsakanin iyalansa masururan yana jin daɗi la ya khafullah baya tsoron Allah wala yarju wala yarju daral akhirah baya ma kaunan gidan alkiyama odo chakarobe makotan jala haitatan heba haram halal haram wadda shikenan su suna cikin jin daɗi babu irinsu ne akwai irinsu ba ruwan shi da ibada ba ruwan shi da sallah in ya ga dama ya in ya ga dama ya bari kamar yadda daga tambayan wata ta ce mijinta ne idan ya yi sallah <clears throat> yau sai bari kuma sai bayan wani sati sai sake dawowa shi ma ya tafi hutu Allah maɗaukaki ya tsare mu to da shi mutumin nan ya kasance a duniya cikin iyalansa farin ciki kawai gashi yana dan samun kuɗi a saye a sayawa iya matansa kaya masu tsada ya canza musu mota ya gina musu gida yayi kaza yayi kaza amma batun su ji tsoron Allah ko su kiyaye Allah kan ba damuwansa bane ba ba damuwansa bane kawai wato abin nan a huta kawai ko kamar yadda ake faɗi ku kuma haka suke so ko yaya woɓe mo nanon non yidina wasu aka suke so sa ai bani ha asiuta ni ha asiuta ni <laughs> inda duk zaki je ki huta babu Allah babu annabi ba kiyaye Allah to wannan fitina ne Allah madaukaki ya shiryar da mu innahu kana fi alihi fi dunya masururan. la yakhafu la baya tsoron Allah baya tunanin wato gidan karshe ya amalu ma sha'a wa yatruku ma sha'a shi ya aikata aikin abunda da yake so abunda da yazo masa ya ga daman yi sai ya yi abun da bai ga dama ba kuma sai ce kayya onon don dudi billa haddi na do hunde do sedda sedda wambe tokkata na sai to a sattini masin ce kun cika matsi a addinin nan kaɗan kawai kaɗan kaɗan za ku bi ba sai an abun nan ba Shi ne aljazairi yake cewa shi wannan mutumin abun da zai sa ya koma ya shiga wuta a azabtar da shi ya kasance a duniya ga rayuwansa zai zaɓi abun da yake so ya aikata ya bar abun da kuma baya so Allah madaukaki ya shiryar da mu kun ga ana bukata muna bukatan gera ko sosai kamun mu haɗu da Allah sannan shi kuma a tunaninsa har yanzu innahu zanna allan yahura shi wato azatansa cewa allan yahura ai annahu la yarji shi ba zai dawo ba shi yana gani idan ya mutu la yarji uhayyan. ba za a dawo da shi yana da rai ba shi haka yake gani ba da mautihi bayan mutuwansa yana gani idan ya mutu shi ba za a tashe shi ba wala yuhasabu ba za a ma masa hisabi ba ba za a masa hisabi ba bare a saka masa ko abin nan nashi to wannan shine abin da shi yake gani duniya ya masa daɗi yana ganin cewa babu alkiyama wasu daga cikinmu ba sai sun furta ba wani daga aikinsa ma zaka ga kaman anya wannan ya yarda zai mutu kuwa ko ba haka bane ba idan muka duba ayyukan wasu daga cikinmu sai mutum ya yi mamaki anya wannan ya yarda za a mutu in ya yarda za a mutu ya yarda akwai hisabi in ya yarda akwai hisabi ya yarda za a saka masa da aljanna ko da wuta wanda ya yarda da wannan to wasu abubuwan ba zai aikata ba wanda ya yarda da haka to wasu abubuwan wato zai ɗaga musu kafa amma wanda wanda ya zaɓi abin na rayuwar duniya fa shi ya samu duniyan wato ko ta wani hanya kawai ko ta wani hanya ya samu duniya babu matsalarsa in aka ce masa zai yi kuɗi to duk abin da zai aikata ya aikata in ma kashe mutum in ma luwaɗi in ma menene in ma duk zai yi kwanan nan bai daɗe ba fa a cikin yola wani fa kanwansa ya bata kanwansa wacce take shekara goma saboda wani boka ya ce masa shi yana so ya kudi ne bai dade ba kamun azumin nan bokansa ya ce ya yi amfani da yarinya karama wacce ba ta kasa shekara goma ba shedancinsa sai ya fada akan kanwansa haka ya ci gaba da lalata da yarinyar nan yarinya ta zo ta yi rashin lafiya da farko iyaye suna tsammani a'a abin nan ne wai zazzabi ne ko wane ne wane ne aka yi ta bata maganin malaria ina yarinya ta zama duk abin da ta ci sai ta amayar duk abin da ta ci sai ta amayar to haka mahaifiyar ta cewa mahaifin kai ni fa wannan abun ina ga ya wuce malaria akai yaro nan yarinyar na asibiti aka kaita da aka kai ta aka yi bincike aka yi bincike sai aka tawar lalata ne ake yi da ita a lokacin ba ta cikin hankalinta ba a san wane ne ba aka yi ƙoƙari aka ceci ranta duk najasa da ya zuba mata a ciki suka yi ƙoƙari suka cire bayan yarinya ta yi sauƙi sai likita yake tambayanta wa yake miki wannan wasan wa yake miki kaza kawai sai ta ambaci sunan yayanta shi bai san yayanta bane ya kira mahaifiyar to ko kin san wane ce ai ɗana ne to shine yake lalata da yarki ƙanwarsa ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba to a cikin gida mutum zai tunani ne za ki tunani ba haka ba dan yarinya ta je ta shiga ɗakin yayanta su a shehun da mai jota ka kwasa da son hakili na fata an gane ko a gida ne in kun ga hankalin mutum ba ku fahimta ba fahimta ba to ku ke sa masa ido bare wai wani kawai kusa da gidanku wai onkul warau joga bingel ma wai onkul ki zauna onkul za ki sha mamaki Allah ba haka kuke ba a'a a yidi mu wani to wari soto son mo biskit to don me yake saya mata biskit ke baki da kudin da za zaki saya mata biskit ne so ku ji tsoron Allah na kawo wannan saboda ku iyaye ne so sai ku sa ido akan 'ya'yanku. ku lura in ba ya kama dole ba ku bar su ma sai ya kama dole sannan ku sa musu ido to wannan bala'in har yaushe shi kenan yaya za a yi su an zo an kama shi to ai yayi kudin na oriski shi wancan boka da yace kuma yana zaune bai da matsala Allah madaukaki ya shiryar da mu Allah ta ya shiryar da mu wallahi ku sa ido sosai Allah ya gafarta mana to shine Allah ya ce mana irin waɗannan mutane ba su tunani za su dawo duniya ba sa tunani za a musu hisabi ba sa tunani za a saka musu wannan shine dalilin da ya jawo musu halaka wannan da shine ya kawo musu dalilin hal abin nan abin nan da haka sai sai malam ce mana fahazaruha ayyuhan nas wannan ranar tashin alkiyama wato ku yi taka tsantsan da wannan ranar tashin alkiyama fa amanu ku yi imani bi rabbikum da ubangijinku tunda haka ne ga yadda lamarin yake to ku yi imani da Allah an gane ku yi imani da Allah wa liqa'ihi da kuma ku da Allah wa'malu amalan ku aikata aiki yunjikum wato min azabihi wanda zai wanda zai abin nan tsamar da ku wanda zai kubutar da ku daga azaban Allah in aka ce mana ga aikin da zamu yi wanda zamu tsira ba zamu shiga wuta ba to mu yi kokari mu yi ko me gangantan aikin ko Aisha Allah ya kara mata yarda tace ku kiyaye wuta ko da da rabin dabino ko ko da da rabin dabino kike da shi ki raba ki ba ki ba da sadakar rabi Aisha tace to ku kiyaye wuta ko da da wannan ne so duk abin da aka ce mana in muka aikata shi za mu kukuta ba za mu shiga azaban Allah ba to sai mu yi kokari mu yi iya gurgudo Allah ka ba mu ikon yi shikenan Allah ta wa ta'ala ya ce bal in haka ne ko bala inna rabbahu kana bihi basira shi da yake tunani ba zai dawo ba yake tunani in ya mutu ba za a tashe shi ba babu hisabi to yace bala fa haka al'amarin yake ba inna rabbahu lallai ubangijinsa kana bihi ya kasance da shi basiran wato yana gani yana ganin shi ai ba zai ɓuya ma Allah ba sannan kuma za a tashe shi sannan za a masa hisabi walaisa kama ya zunnu annahu ba yadda shi ya kasance yake zaton cewa ba za a tashe shi ba ba yadda yake zaton ba za a tashe shi ba ba yadda yake zaton ba za a masa hisabi ba ba yadda yake zaton ba za a saka masa ba ba haka ne ba balla budda min zalika kullu babu makawa wannan abun da muka ambata gaba ɗayansa sai ya faru an gane inna rabbahu ubangijin shi ta'ala madaukaki kana bihi ya kasance da shi wa bi amalihi da aikinsa basiran Allah yana gani la yakhfa alaihi wato babu wani abu da zai buya wa Allah tabaraka ta'ala dangane da al'amarinsa ba abun da wannan mutum zai aikata Allah bai sani ba Allah yana sane da abun da yake aikatawa sannan kuma Allah madaukaki zai saka masa sakamako sakamako cikakkiyar sakamako ba tare da wato an an nakasa masa ba in ma alkhairi ne ya aikata zai ga sakamako cikakke in ma sharri ya aikata wato zai ga wato abin nan sakamako abin nan cikakke Allah maɗaukaki ya tsare mu za mu dakata nan don amsa tambayoyi wannan tana cewa assalamu alaikum Um, malam ni ce ina da juna biyu in na yi azumi ina wahala malam zan iya ciyarwa ko kuma zan biya abinda za ki sai ki bar azumin in kin haihu sai ki biya shi ya fi sai ki bar azumin yanzu in kin haihu fato sai ki lissafta abinda kika sha sai ki biya in kin zo biya ba za ki ciyar ba biya kawai za ki wannan tana cewa salamu alaikum malam ga tambaya na kamar haka menene hukuncin mijin da baya sallah idan yayi na kwana biyu sai yayi sati kamin yayi na farko har yanzu musulmi ne hmm? har yanzu musulmi ne to amma kuma yana aikata babban kaba'ira wanda in bai tuba ba wannan zai saka shi wuta don da Allah mai madaukake ce fawai lil musallin allazina hum an salatihim sahun bone ya tabbata ga masu sallah wayanda suke rafkanuwa cikin sallah as-sahun sai malamai suka ce rafkanuwa ba irin na kabli da badi ba ba su ji ba abin nan bane ba shi yake nufi ba wato waɗanda suke jinkirta suke jinkirta sallah da gangan anan ma fa jinkirta sallah da gangan ba zai sallan azhar ba da gangan sai la'asar sai yayi to su ne ko kuma wanda idan ya yi sallah yau gobe ba zai yi ba jibi ba zai yi ba to wannan in ya mutu a haka wallahi zai shiga wuta wannan wailun din nan fa wailun lil musallin din nan tafki da malamai suka ce Allah ya tanadin wadun fi jahannam a cikin wutan jahannama wanda bala'in da yake cikin wailu jahannama kanta tana neman Allah ya tsare ta da irin azaba da yake cikin wailu to wannan <clears throat> azaba aka tanada masa <clears throat> da haka yana bukatan <clears throat> a masa nasiha <clears throat> yana bukatan a masa nasiha an gane in ya kai kai abun zuwa gun manya to su gaya masa akan cewa ya dawo ya yi sallah saboda yana daga cikin ka'ida mijin da baya sallah ma ba za a zauna da shi ba ba za a mai ba ba za a zauna da shi ba saboda akwai illa menene zai karantar da 'ya'yansa in zai sallah yau ba zai sake ba sai wani sati ko sati biyu sannan sai ya sake sallah to yaransa fa kun ga tarbiyan yaransa yana da wahala Allahumma in yayi sa'a mahaifiyar ta damu da addini to wannan za ta matsa wa yaran su yi sallah in bai bari ba kuma wata rana yaran nan za su kunyatar da shi ta wani hanya wallahi za su masa wa'azi ba dai yaran da suke zuwa islamiyyar nan ba ka. Eh, da baba kwadi a ina da kam <clears throat> tunda yara ne su ba za su san ta wani lafazi za su yi amfani da shi ba baba kwadi a ina da kam da ya ta da kam kawai sai wani ya jama baba fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun to in ya jama ka haka zaka tashi ka buge shi ne afiyan muna baka isa ba ai laifinka ne da haka ya ji tsoron Allah a samu a ja hankalinsa ya bar wasa da sallah ya dawo ya yi sallah ke ma inda daman da za ki iya masa nasiha to sai ki masa nasiha cewa ya dawo ya yi sallah in fa ba zai fasa bakinki ba yawwa in zai kai miki naushi kuma to ki shiru in ya so sai ki kai kukanki zuwa ga wakilan wakilinki waliyinki da wakilinsa dama lokacin da ake ɗaura aure daga cikin abun da ake lisaftawa ake faɗi da addinin matan dole shi ma za ka kula da shi to kai kuma in ya zanto babu addinin to ai wannan in ba Allah ya sa ita ta damu da addini ba ai ita ma za ta yi wasa da addini sai zama gidan ana wasa da sallah Allah ya shiryar da mu hmm. Hmm. wannan tana cewa assalamu alaikum ga tambayoyi na kamar haka tambaya ta farko ina so a yi min bayani akan lokacin sallan rakatun fajir in ka makara ya za ka yi ana rakatul fajir bayan alfijir ya keto bayan alfijir ya keto kamun mutum ya yi sallan asuba to sai ya yi raka'o'i guda biyu gajerun raka'o'i ba a tsawaita karatu ba a tsawaita karatu to sai a yi rakawai guda biyu to har kuma in ya kubuce ma mutum bai samu ya yi raƙatayil fajir ba yaya zai yi idan rana ta fito zai iya biya raƙatayil fajir ana iya biya ina fata an gane in kuma mutum bai biya ba ba za a ce ya yi laifi ba ba za a ce kin yi laifi ba to amma in an samu dama bayan rana ya fito to sai ki biya rakatayil fajir kenan zai zama daidai kaman kin yi rakatayil fajir kamun sallan asuba ma'ana kenan in kamun ki rakatayil fajir har ki zo ki sallan asuba lokaci zai fita don haka sai ki bar rakatayil fajir sai ki sallan asuba idan rana ta fito sai ki tashi sai ki rakatayil fajir wannan shine abun da zaki na fata an gane wasu kuma suka ce in ba da gangan bane kuma ba zai zama sakaci kullum mutum yana bari da gangan ba idan kika idar da sallan asuba nan take zaki tashi sai ki rakatai alfajir dinki babu laifi shi ma suka ce amma kada mutum ya zamar da shi haka din kullum in ya zamar da shi haka din kullum kuma wannan ba daidai bane amma in dai saboda makara ne lokaci zuwa lokaci kina idar da sallan asuba kin gama askar naki na eh, subhanallahi alhamdulillah da sauransu guda talatin da uku to sai ki tashi sai ki raƙatayil fajir in haka bai yi ba kuma sai ki bari sai rana ta fito sai ki raƙatayil fajir wallahu ala tambayanta na biyu take cewa shin ya halatta mace ta bayyana karatu karatunta a sallah a salloli da ake bayyana karatu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da yace sallu aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga na yi sallah suka ce bai cire mata ba suka ce bai cire mata ba yadda ya yi sallah haka mata ma za su yi sallah an gane don haka kenan karkashin wannan inda ake bayyana karatu za ki bayyana sai ki bayyana daidai yadda za ki ji kada ki bayyana shi watakila ko a inda kike sallah akwai muharramanki da sauransu in zai iya kawo fitina watakila kina da daɗin murya sosai sai ki zo kina rera alkur'ani sannan ga kuma maharramanki a gefe wannan babu kyau wani zai iya tunani ina ma da mijinta ya sake tan aureta <laughs> ko ba haka bane to amma in muryanki kaman nawa to wannan kuma shi din ma dai sai ki takaita shi daidai yadda ke zaki ji ba yadda wasu a gefe za su ji muryanki sosai ba amma lallai duk inda ake bayyana karatu cikin sallolin mu zaki bayyana duk inda ake boye karatu aka karantar da mu cikin sallolin da ake muke yi za ki ɓoye karatu na fata an gane kuma mun kar an karantar cewa ɓoye karatu ba wai za tsaya gum shiru kaman zaki dauki hoto ba ana so leɓe mutum ya motsa lokacin da kike karatu ki ya motsa wannan shine a akin asirce karatu ba mutum ya shiru ba wallahu alam sai tambayanta na uku take cewa daga wani lokaci zuwa wani lokaci ake sallan walaha sannan raka'o'i nawa ne sallan walaha tun lokacin da rana ta fito tun lokacin da rana ta fito to amma an fi so lokacin da wato rayar ƙasa zai dan fara zafi an fi so kamar mu ce kamar karfe goma sha ɗaya kenan idan rana ya ɗan fara zafi kamar mu ce ƙarfe goma ƙarfe goma sha ɗaya an gane to amma idan mutum ya yi wato ƙarfe tara takwas duk babu laifi da zaran dai sharaɗi shine rana ta fito rana na fitowa shikenan an gama za ki iya yin wato walaha sannan kuma har zuwa wato zawali ma'ana har zuwa lokacin da rana Zata abin nan zata ta bar tsakiya lokacin da rana in yayi zawali ya bar tsakiya to wannan kuma lokacin ya kau ina fata an gane sai mu ce kenan kaman zuwa karfe goma sha ko sha ya wuce ko ni abu makamancin haka ya kamata dai kamun karfe goma sha kin yi walahanki sannan kuma I nawa mafi karanci ko raka'a biyu mutum yayi zai samu lada mafi karanci to amma ana yin takwas za ki iya yin takwas babu laifi an gane za ki iya yin takwas za ki iya yi raka'a biyu sannan in ya wuce takwas ɗin ma ba zai zama wato abin nan laifi ba Allah maɗaukaki ya ba mu iko wallahu ala wannan tana nema a taimaka mata da addu'a wannan ma dai tana nema a taimaka mata da addu'a yaronta babu lafiya yana fama da rashin lafiya to ka shi kenan to za mu dakata nan sauran tambayoyin insha Allah sai gobe za mu karanta abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ya ba mu lada inda muka yi kuskure bisa tuntuɓin harshe ko karancin ilimi muna neman Allah maɗaukaki ya gafarta mana bukatunmu na alkhairi wayanda duk suke da bukatu na alkhairi Allah madaukaki ya biya mana gaba daya Allah muna tawassuli da wannan wata mai albarka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah muna tawassuli da wannan wata mai albarka Allah ka shiryar mana ƴaƴanmu Allah ka shiryar mana iyalanmu ya Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka ya Allah muna roƙonka marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah abinda duk muke jin tsoron sa Allah ka mana maganin sa abinda duk yafi karfin mu Allah ka kawo mana taimakon ka Allah muna roƙon ka ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon bi ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon bi wato ƙarya ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su samu rahma musamman a goma na farko shine rahma ko to Allah ya sa muna cikin waɗanda suka samu wannan sannan kuma na biyu kuma menene goma na farko rahma goma na biyu yanzu in an ce ba ku faɗa ba kuma ba ku ciki ba eh gafara goma na biyu da za mu shiga Allah ya sa mu kasance cikin waɗanda zai gafarta musu sannan na ƙarshe kuma ba goma na ƙarshe yawa za a yanta mutane daga wato wuta Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su samu wannan rabon اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وعليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ من ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه اللهم عليك بهم إنهم لا يوجزونك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تصلح أهوال المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين